واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إن bi alamin تفوش shibe gutabe يا رمضان ijira na bisallah alisalam da kowace da kowace ya ce turudin ya da karatu min suratu yusuf na mai ya ji fata bai sha Allah yi ga sura na gini nan nan su kun ga wajo ya yi igikilin da karatu ayan shi tu daidai min suratu yusuf aya na ji bayani ke lalle su kwani mashafa ya nabi yusuf <clears throat> alayhi salam zimana wato fassara yi na nuna nuna ji tabbata har ma yamanci guba ba to ya gyuji ya gobe ni a <clears throat> su ji da ya annabi yusuf alayhi salam etiyan wato emisau ah, annabi yusuf ba zaɓe imancin ji ete ni madan gurkuna su kwaje a wannan ni ma yan wani wamce daga kurkuku wannan hmm. eti ne mu wuce ne zuwa ke lona bai ci na mulki ba fedu yu e bi ma'ana yamanci ya fedu da masarar biyu na ga ya shi tu beni ma ji bayani a su kuce gagan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاتر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين annabi yusuf ba duwa bi su kai ga rabbi ya wato ce ni kad taita ne min al mulki lalle wa mitara bi mulki gana gayi na yinan na daga dukiya masar ba da gugu ga ji mutu ya ce masar ba mulki masar ba alai na ji mulki masar wani aga ya ga fir'au sun yoyon wato ya ce masar so mai gaji mutu firawuna yi nan nan e ba mulki ya masar ko wa allamta ne min tawi da al-hadith zumani ma mulki na waje na wake ya karatu mi bai fassara ya ne naji da ya ce a samawati wal ard wasu kowane ya tuni ta jijin halittar sama jibakin yi nan anta waliyi fi duniya wal akhira so ko gai masoyin yemiyo ijo toku abone ne kwabe waliyu na dana waliyu masoyi oga wana ga waliyu layi na yanzu nufi masoyi soku so waga yi masoyi yemiyo ijo toku tawafani musliman warayi mai tate musulunci wa aliku ne bi salihin wala mai ganin da zaci rikizi wala mai hukun ganin da za kuri waje don mi ni mai kiyama ni ma aljanna man ji sai tukan aya na annabi yusufu ba duwa nan wayan da ce lashi zo ni mafari alitirafu bin ni'a bin la. kan don da waga gaga wa bayan da su kai lawu su ku ga lalle uje ziya wani shiga wama ne wama daji zuma wuce wa biya na kiya kirari na shiga ya su ko kafi ba duwa na fatira samawati wal ard so yi waga waga gaga wa ba su ko aduwa da su ko jo kirari bai zo wuce wani aduwa bai alai ne misali wuce sarai musamman ya ba أتاهي مفارج بالثناوي إكسكو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أتبلا أدوى بوقا إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المذوب عليهم ولا الضالين آمين ننجد من الأدبين وغيزوا لغسوا إباد وابانا لغسوا كوبا سكو جيجيا ومجيبوا umudu soko da matukan yidudu wace bola bukata wa wusu ko gato soko yana mai ke wabe na dana don ga tawaffani musulma bukata mai bai wani soko mai wagon yau wani wata ti musulunci wa hikuni bi salihin a mawala mai ganin da za ciri kiwo ji da mini nima wa buyan alijanna ba shi gan fassara an yi tawaffani musulma wa alikini bi salihin wanda za titi titi a da mana di fassara ga addu'a wuce na nabi yusuf ba na ubu ba lokaci na wayawa wa wace kuna ga tawaffani musliman wa alaikuni da salihina a ga waki bo wa gan waji da biri na ji faruwa ya annabi muhammad wato sallallahu alaihi wa sallam hadisi ya mutafa kwale hadisi na sai bukhari ba muslim labena ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a jajilina wangwa gingini gi lada fiti mutu fe gonga mafi fi rafiqil ala so ko amila da masoyi jo ne ji latuna da ma na ba ji da tuci ji da malaika ji da ji fi sama wani amila da taciya so yi bago addu'o yawanci ko ya zaki annabaji a ibadu e a ga sokula gudu da ciriki a fedu bayan kiyamu <clears throat> ali anan sallallahu alaihi ba duwa na kafin cikin har zukuta a cika hadisi din mutafaqu alai fassara da bane mandaci da jina ga ta tawaffani musliman wa alaikumi da salihin a ga manuyi wato annabi yusuf ba ba irke mina don domini ba ba duwa wannan ga soko oga wiwi ta ti musulunci wi bai imani wallahi hukun da ta ciriki ji fedu bayan ga je fuke ya mana gani so uji gaga ko wa ko a cikin ja mana ci ga ayo ce ne gaga addu'a nabi yusuf ya bo gaga soko lan wiwu wi wa ko lu gabe janne ni mana soko a ja wannan patan sajin awuya ni kitiken wewo sai ni ma aljanna so a tuwon yabo ga ajiyar fube alheri fassara ta ce na ga ishe kwata da dazu cibo man shi magan fassara ta ce na wuji daidai bai shari'a na muhammad yan abe ke anabi su fuka ba duwa tuwo ga su ko a tu eh je gobe ni mana joji amina ami wuganci min dan tuwe a gaba shari'a na sallallahu alaihi wasallam aje irjayi ba duwa irin wucin annabi na ga la ya tamanna yana haɗu kuma maut lidurri na zarabe bi dan guri ga sokola jamibu ya umma ya boya wala da ci ko ya tambe ci ko ba tambe ci ne ju damuwa na mu fa in kana la budda mun ba dole na wale ga <clears throat> aliwe bebi ngoyo ba duwa ba duwa nan to fale kulkin na wabu na dana allahumma ahyini ma kanat hayatu khayran li watawaffani idha kanat alwafatu khairan li so ko ya mirai abi kirai ga jelimi ga fi alheri ya mi gana amilu luga da yiwu omo la rayo go be mi lan jaji di abi kiwa ya jeli ga fi alheri ya mi gona in ke gu ba ci kuma na hadisi bebi mu gan waye ji so ko ga fatawi waye tuguru we jelo etanu fa so pa fa wada na wa ke de dan guru kollobe da dawa da da ku fa kiyami uma yi dede ndo ci wai dun ce dun da mu wa yi di soko ba dede wuce goya bi so alim don da waga da naga ga soko amiwu amiwu ma musulmi ga ji fa ta yin ma amma ba shari'a na biyu su fo ujiwa deji yo ga malawun da zai etima na wuce go Allahu alam ذلك من أمر أنباء الغيب يوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أمرهم وهم يمشون ذلك بان قدونا ne ta annabi yusuf daga cabo da zuba yakin hawa zuwa ne annabi ni an bayil ghaib mini labari zuba mu da ba wani da kon don da bana waga da bayani ta wuce na kai su ku kin kiya waya na ita juwa yu ya wayo yi eh, zawangi za gogo yo a eh, kai na ga ji faruwa zaman yayi bana kai da da na wuce ba yi daidai da wa yi mada ku ne ga da bayani na ta bana ta na ji faruwa tuwo ko ga ya baci ko kuma ga ya dango ko na gogana ko kon da bana ga da bayani na so kaso ko ta nake ya nusul alisalam dan ni qur'ani ba da nan da ci dabba na wada ci da bayanin nana ga mala na ne wugwa gaga sassa ko ka tunani bi mu mutu eh abanu da bibi bayani ye na ji faruwa lokacin na nabi wata da ni bani wa ya jiyawa ban wada ci kiwo kuma kunta ladai annabi wadda ta ci abuwa idan ajma'u amran lokacin na alamarajibu Takwankuru. ɗan eh, ohun yan kuro na ti fe lukman da daga yusuf na lokacin ti fata wadda buwa eti eh, ni mai so wani gayi ya be kitu ya wai wace akpe yana da nan eh, alai falamma za a wa fi wa wa bi aya ne bayan gaskiya baya nabi sallallahu alaihi wasallam wani bayan gaskiya nubuwa nabi bai risala ya nabi sallallahu alaihi wasallam kin ba وما أكثر الناس ولو حرصت Wama وما أكثر doku-doku, دوك a fe bi mu'mini na zane jaji mani na walau harasta kabo gaji kwadai tacin alaiko so walau harasta na bani wazi jumla itiradiyya asali ga yi wa ma aktarun nasi bi mu'mini ayan aba wula da min habaru yamma wa ma aktarun nasi bi mu'mini walau harasta kawo gaji ko dai wala doku doku za yi ya musulmi wa ya mumini wa hukuncin nashi zo daga kwan tsoci man jigaya na tasliyu yo ya nabi sallallahu alaihi wasallam mallo a ganna awa da nabi sallallahu alaihi wasallam gun kita nabi yusufu ya kanga ya ji mani wani wai ta ci galbe sura na nabi ce tannakiya da su amaji majima na ga caji a nabi damuwa suka ce a in jiga damuwa ya ɗan kayan mu daga kwayan mu bona gada wani kaddara mu gaya da zo doku doku da hangi za a ji mana kabo gada ku da yi ti mana abu wa yaya wani annabi ya gaga bayan amma karatu na da fatina mu yi bayanin hukunci soko mu gaya da zo ɗan masu kuka dan bawo jinan gawa fiyo ba karatu gobe suratu yunus bana allahu tabaraka wa ta'ala ga yi gan wa ma amanan man fil ardi kullum jami'a ku afa anta tukuru nasa hatta yakunu mu'mini ko to <clears throat> ku ku da an gizi a je mani a kashi waja tilewa afa anta tukuru nasa waja tilewa ta yakunu mu'mini ala ala ala zai imani waja tilewa su ku da imani ba na wafan ما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وما تسألهم عليه من أجر Ole ya nabi wee gbin agaga ayawo laadayin tuna wee loyan eba wusu kona wee laya na ma'anana na gama lamun bebe mudari na aluhu. tas'aluhum abun lu daga ali ali rafu bu mudari na da anabi we gyaga ga ya wala dan ya tuna we luna endo na we ji bayanu ya yin qur'ani na ba we sunna we yin pata na we juji billah we wala dan bi ya in huwa <clears throat> illa dhikru lil alamin dala qur'ani mun fi afaci tukwafu ya li kwata. zawa zawangi gidi ta jin nizu iza e ga goyi tukpa fayin qur'ani ga wuce kan wada wa e ba ban lucu da e wuto ga fama za ba da haq illa dalal وكأيهم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها وكأي من آية wuce wukin aya zo na jinna na jinna don bai wuko ya tin ni bayan allahu a e, fi samawa ti samun wal ta kimbo aya ji dana kakai ya e muru na aliya kafir gaji ya gwaya na jiga a ce lebe yayin ko e. ma na amuru duna mai lakwata ce ta aliya ki su kudin imani ba no

unji imanin islahi shari'a a imanun lugawiyo ebona imanin istilahi shari'i wa da zake babu shirkuya so ebogo aji doku doku da hangi za a ji imani bi Allahu ya sai a face a tuni ma'ana doku doku da hangi za a yi gaskiya bi sokoya tasdiku ita ma'ana al'imanu lugawi doku doku za a yi za za a ya gaskiya bi Allahu ya face ganin fa Allahu ce ibn abbas da Imam hassan da shehu mujahid a shek amir a shabi da doku-doku mu fassiru na jihar da su bayani haya ne gan aktharun nasi na su kai ga abun nan goma yi, yu'minu aktharuhum billah ina mai kwabi aktharuhum billahi na gai alkufaru a ga aya na ci kafiri ji ban wani gagan ke kafiri ji ma kanu yu'minuna billah a ji imani bi Allah na ga su ku jinni eh eba uluhi yubwana na lu jinni eba rububi yubwana kalam tiga illa wa mushrikuna a ji imani bi Allah we rububi yubo kawaya a face ba uluhi yubo a ga fubaci e eh so imani na so ko tabbata ya kafirin na jinam ga al-imanu fi rububiyya ishraku na wai gagu babu na gai wato adamul imani bil uluhiyya uluhiyyati llahi ta'ala na na gai fassara na man wace kwana ji ce da na da ci bona a ah, waga cule mini suratul mu'minuna <coughs> Allah tabaraka wa ta'ala ga yi gagan كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون آية نجم تبتا كافرجي أه؟ adda wuziriya da rububiya ya ayi daji su kun gaji halitta yau kafir na je gagun babu na aga na ji muli juna ji na ji je da bai bada su kotu yana a na ji ayi daji ga su ko da boke misali alul kitabi ji da mushriki mushriki ne je wayan e waga la kudi ja faso ko baci na ayi daji ga su ko da ayi daji ga su ko gaji halitta yau ayi daji ga su ko ga yaya zike ngai je don da yayi kpata da uzuri wuce amma baba da uzuri yo na ko ya ne jiyan na yayi kpata na nga yayi rayan mai na nga je ndo ya ona a ga ga so ko jiga ga yawo ba na uzuri adana da ona ajala al alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab ibede ya jan kpata yin bauta na ije ni na ujab Eh? innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun waga gaba kano ga su ko gogi ga yi tuni na ya wuno adda zai tuni ya wuno ga da allah ba a ci da da fito fe so so ena man waci ko na jida za ti na da wani ga aya na etin wato kafiri jibon wai gagan hmm. ke doku dokwa imani abin rububiyan allawi nga kawon kawai a ja shirka ji bi ma na ya layan lafa su ko ba ce ba wani yi bu a yi lega su ko ji ku yi wa a <clears throat> da fassara na ke bi da babu labin abbasu ya ta aya na wani uga a cin wuce tiye talbiya ya mushirki jo ko ki wa mushirki fai ji talbiya lokacin halatu a nufsa alisalam tuwana a ce jihaji to aga be ga jaja ga labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka illa sharikan huwa laka tamlikuhu huwa ma malak aga su kai yayyawe su kai yayyawe iye yawe wadda tuda sai tuda ga na wato ji mulki na eh wato ga ji mulki tuda wucin tuda wato magan to yana ma tuda wucin pa ta yawa yawe yoyo amma tuda wato yi da so sun ga su kai gagaga mushiriki gaji a layi mana da su kai wuji tsaka a cikin bugi ba ibada ba face a ganin ba ce ba ibada wucin تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تحت تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون أفامنوا أن تأتي يوم غاشية مبا مشركي غازي آمين تلالا يا أزابا سكو بغاشية أزابنا بروبيان أن تأتي يوم an Eh, a fa'aminu aminci lalaya za ba su ko gayin dundu a jiha an ta ci yau mu kwashi ya tumi na azabila gayi na rufiya ya azaba allahu na wa abin da rufiya a yi mani a yi balaya ga wuce ga ci guyo in dundu a jiha ila du yi fa hmm? a wuta ce yau mu sa tubarta kashi <clears throat> a aminci lalaya lamari ya wato bibe kiyama ga kiyama biya baktata ya giri kwa ko mla shuru na ali na ke ga wai biyana ali ayan nan wai la yun nabi eh la yun nabi afaminu makra allah fala yamanu makra allah illa al-qawm al-khasirun ajjazana wa lamin ciya zabayin sukuna akwati za a tsara yi kan da ne waga ya gbawa mumini wuta ci da su ga ga gaskiya a jin inda a jam a ya gbawa kanun wuta ci da su su kuda mai cile da dema kai e su da kanun lo ina e ga ya e, mi mai cile da dai ka da wani don gurgun ce fi baya to su kuda ala mai cile mu amma ga ga kai na na sasa ya mu a a lokacin na wai da sure da nan fe bi fata alheri jiri to da suna to fata na e ba su kun gwanulo gala da sun yayan wuce ya mi mace ne ma wani fe ne misali ito ga annabi sallallahu alaihi wasallam gayi mina hadisi jo gayi ga bakuma ya kuma si bono iga ba kuma wasu alula al'afiya so ba su kula zaman lafiya kan don so musulmi ga shi shiga ta ya kun abiya ya kun kun abiya a a gala gbawaya ya mi mace ne su ko ga wa abiya ma o da fe suna su ko ya kun ya go budon zaman lafiya ya go budon o ga kula mai cile da yadda cajan amma su ko gano mai kile ma so a lagar da suna waye suna wula da ba su ko fata da khairu na wajen zaman lafiya na wula da ba su ko a cibewa ga yi ta tubo wala ku ko ya kawo da tsakaniya wato alkhawfu gani da rajawi iga wule Allah tabaraka wa ta'ala ya zaba bonna ga ghashiyatun min azabillah azaba ne rufe jamaji ne eh rashe ne rufe zana rufe za kama nan ale kalmar nan biya yi da sura to pataki na sokoto sunna e eh, to sunna ga suratul ghashiya nan hal ataka hadithul ghashiya wujuhu yawma idhin khashi'a amilatun nasiba <clears throat> ale ghashiya ba gon wadda zai ti ma'ana ya sunna mimini sunna kiyama eya eh, alkiyama ga alghashiya aboki ban wajin wadda su la rufe zan alita kwata zandun da da sun sai za yi na ji su kowaka ta cin ha da wangi zo nake annaba ji ki tuci ji wani waliyu ji na amma da na ki kwata na da su ba fi so a ce ga ghashiya ene rufe zabe da su so baban nan ujima na kiyama ya amma azaba ne zane zana yamna ila misali bi baniyan ekuna alega ekuya da be wajin wa ruke kin bayanin zane ji aja gangwa ekun balaye kuma ja na mina aluma na shitan su ku gwayuta su ku yi zaman lafiya قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين كل أنا بقيا هذه سبيلي من نجاي قويمي ke komi na yi na da ku yi wani adawu ilallah me yi zawan gizi gaga tun allahu kale annabi ga ga adawu ila nafsiya adawu ilallah me yi zaji gaga tun allahu anini gugun dawa yi zendo na lamitu e ya kpaya annabi muhammadu na anini gugun yo oga yi zaji ya da tun allahu aji ibada ya allahu so ko ga itune da ndin da wuno ngama ye ga kando e wa nabi muhammadu wa ha <clears throat> wale ga ndo anabi ga kimi ce ga na ciwo so ko wai lawiyo zanke so ko wai lawiyo hakkin ibada ne ya la so ko nan ga wai lawiyo umala karatu wi ga yi la zano ci ge goro zu maso ko ba ibada ba allah buju ga ga kan kawo ya lawa dan ibado ya so ko eh allah wa ibado ce ba bi so ko so a ila Allah annabi ga kun ga da wannan wayi zaji lo ba Allah e ga gani nan na doku bata yi ga mi gun fe yi zawan yi bi tun Allah wa e za gikin ba nun ga wayi zaji ga ada tun so ko alalime ba ma na ga wayi nu ta tu bona wayi zaji ga ga tun a kan ci ma ala basiratin <clears throat> me yi zaji ada tun Allah eti basiro eti hujjo hujja na mai gbangba na gai basiro abu ga ya ke da mini musulunci ba a musulunci addini ya gbangba ndo na ga ga gawo waje na da hujja anini sokogon anini anabi gon anini sokogon anini anabi gon gai ala basira ce anabi juye mini ruwa mini hadisi da ke ga lailuwa kana hariya eh, igidu ke shi noyo amma na hudu ya sha e baye tin wale mina addini bo lokacin dondo hujja E, kaza ga yi jin ebo dalili kaza ci na E, kaza ga yi gajin ebo dalili kaza ta ala basira ana to zin wuce annab muhammad o man tabani ba ji gagba mi pata ne ene ita ci ubo na to na to zan ji gba mi na yi zaji da to allah we ti wujjo galaga ga waga babu wuje na waga na don waga shi umma ka annabi sallallahu alaihi wasallam tun ga bayani jiya kan tun haji mun ba kwa gani da ayi ga so ko magan bai ci na so imani ni ga annabi ma yi tiko an hawa in huwa illa wahyin yuwana duk da duk da haka na ga ajin aya jikan da cin gan ina waga da na yi tushi tupa an so ko gan mun lu gbogan wayo ka a ci gaiwo za zati hujjo hujja mo gogu ba naga qala allah qala rasul ina ga ki pata na fassara guba na ce sai boga ndo ga be ta gugu be qala allah ko gugu qala rasul ina uji hujja ya <clears throat> wa subhanallah ne ta ta ji tabbata allah kuma ana min al mushrikin daga ga mife da minita ci zane je eh, eh, layin fasu ko baci na ba mife zane wayana kin ba وما أرسلنا من قبلك أفلم يسيروا في الأرض kai ɗayan kunkun kai tsakanin haɗa suna ɗin min ɓabaruhun kala da wuli haɗin kakairun yin da kuma yi taushe da yawa a ila fati rija na ayuzaba gishin. yuha gaji wa ji yau. ita annabin cibo ita ta cibubu so wa taba yi zagi na yi annabi sokona na nage lawuya hadisi na da labe ga annabi gangba na fi nisa'i arba'u nabiyatin hawawun wa asiya wa ummu musa wa maryamu aga anabi gan mini zagi zuwa dai zagi gumi na ya anabi jirin na na hawawo na kwaito ina anabi adam asiya yi fir'auna na ya anabi musa da na na maryamu na ya anabi yise a ga zagunin na su kwaji wa ya ya gogo a yi anabiji ji a gan ɗaga na ma a ga musu ba anabi wuce amma mai jiga hadisi na daifu ibn wa gugu da nassin qur'ani karara nassin qur'ani go ma arsalna min qablika illa rijalan yuha ilaihim alega yuha ilaihim nan ga kira ni doku doku yi qur'u ta tuba nan ga al hafsu ba ibn hafsu bu nan ga nuhi ilaihim nuhi ilaihim ga nuniya a <clears throat> ya takallumi mutakallimin to yi ta soko yaji wayiya amma yuha ilayhim yace yi bina lil majhul ma yati ya wa ga bace so bogo nuhi ilayhim yi bina lil alu kira afsu da wani amma yuha ilayhim ga yin kurawa na jikina bai ruwa na jike kpata na yau Allah tabaraka wata ala ci ga annaba gana ziya tutun a cayi bagiji dana min alil kura a fifitiya ta ce za shi kwajo alkura bai jamu ya karyatun e jin fi gani bai al'amsar jamu ya misru a e shi kwaji gabu a jala na ba shi ga tuci yi tiyo <clears throat> mawaci ko ma musulti wai ji bayanin tafsirin jalalai na wakali a a'lamu ebona za jininji a da kike gan wa ahlamu amma gota kuro gan bi khilafi alil bawadi ne yi le bayan na za su maji tabbas maji ke tubona lije fayin ya bona tabbas maji ake gugu wa a madara ke bo gazen dondo so bo bo su tu tula itu miniya e ko bo su tutu ci itu da annabawa tu afalam yasiru fil ard kashi adazan da dakin bwa aiza wa yanzura ta alaya ta ke fa kana akibatu alladhina min qabli mine je keba umbe fiya da ni ya na ya allaka ne ja butu ta na ji shido a cila ga gama na zuciya yi waye ga agba na so ko da an kane kafiri ji da ajilura azza almeji ikin naji samudawa ji adawa ji ɗayan da jama'a na bilutu ji kin ya ji allo ba gaja a leke minan wuji jama'a ci ya laka na ya ebo ga manana la na ba wa ji na ce ga ji ma ni gani ga ya na wala daru akhirah wale miye zo baye ale Allah tabaraka wa ta'ala ya aljanna ga miye zo ba wala daru akhirah khairun lillazina takaw ga yana da alkhair ya ga zane je su da su kuna ali al akhira sifu yo tati muannatha eh ga izo hizo ba ga al akhiru ga be yi zaje ga al akhiratu so ki yana sifa ne e, e jiya na al akhiratu na sifu ya kiyo wala darul akhirah adaru wuja tafi dabba wuje dafa dabba al'akhira mai sifa na a can masu fiya ki a yi mausufu wucin waladaru daru kairu khairu na takau ga na gaga zane su da sokonan afalata kilon kashi ya ji hankali jan so ko ga gaba makaci ji ya hankali daga nabuwa ba yile imani ja hmm? maziga ayan na da <clears throat> kira guba abu afala takilun kira nafi'u kira ibn amir kira asin da abu jafar da yakubu a gagbo afala takilun da ya kitabu amma kurawo na jike kwati na gona na gafala ya kilon ita yin ghaibato adi hankali da hmm, ala hankali tugan na alaji manya man jiga aya nan kuma arsalna min qablika illa rijalan yuha ilaihim mai alil kura. a garar da su ya kafirizin na gagalaula wunzila alaihi malak kin mallauto aga tu zafiya ta tu malaika fiya yayin kila wa a juwa yin na jiya malaika yin a ta tu za an gina yace ci fiyo yi yaba so ku cika Umar arsalna min illa rijala unji daga baya buca daga ba nabi muhammad ya gun kunun yatu yatu fiye na uji ba boy uji ba mu boy chawa ba ta tutina yi shuzo na ana ba na yi shuzo ba ta na zawanji ga a to yi ita ba tu malaika fi jama'iliya eh, ana cin gowa lau an zanna malakan da kudiya al'amru tun mala yunzaru walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala na alaihi ma yalbisu hatta إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين hatta idan stai asar rusul su ko gama da matuka na tuci jiya hatta idza stayasa ar-rusul <coughs> abaka wana ba wa dhannu annahum kad kudhibu afa pa ga to adala ga manazu chani agwaga aya kad kudhibu lokacin ga tuma tsayin wuce nan ga ja awum nasruna taimako yi su kwadin bibiya a fanujiya man nasha ita ajin aya gwaga la da na ga bayina man kira guba damu kirayen kudibu da kirayen kudibu asim da hamza da kisai da abu jafar da talafi a gaba kudibu ƙurawa wani kina zai buga kudibu a ah, fanujiya ibn amir asim yakubu ya ga fanujiya da na kina zai buga fanujiya kusa ma'ana ni goyo an jabe na je mana nubuyo fila wuji tadiya da amze mai ji tadiya galiba tasdidi mana da je ni ke waga ahfaba ko hafaba mana da je ni so fanujiya fanujiya bata ni ka tabi wuyo <clears throat> ya jan gwaga laya zana gaba yi ni. wala raddu ba suna <clears throat> amma za bayi wa a yi lanyan gwaya wa yagwaya gwaya anil kawai mujrimi ne ke jama'ana je na ne su ko ba na jama'ana je la fa su ko ba ne adda zai yi azaba yi gwaya wo kya lugwa wannan ayan na wayirna soce ga idan min suratul bakara wani am hasibtun an tadkhulul janna ya atikun matsalin الذين خلوا من قبلكم مساتهم البأساء والضراء وزلزلوا aduza wangi jigijigi to tuci yo to to a so ne lami to a su kudin wa adwa jigijigi wa maci ne irin kin na su ko du jigijigi fi Nigeria ba na ito ke ba ne ga tiya na uda burubu so ikiwa ga gan ga biya yi na unji unji ba yi buca hukunci wani su ko ne da zuwa na ko zulzulu hatta ya kuna rasul an wajibe da matsayi na tuta da febe tilali wallazi na amanu ma'ahu ba zane jiji ma ne duna fe gama ta nasarullah o nasara wuce su ko tuma fucin wa be biyu mu abi da be go ai ma ni jigan wa da bai ni amma wa be wa be mu biya da na wajibe la da mu ala lo e buga umma be da be go eh mata nasarullah su kuga ala inna nasarallahi ya ishi e wuce su kuma a ba tun ga mai gaya bo lokaci na dudu jigijigin na gada yi a kanan idan hatta idan su ta asa rusul a tuci yau tuji ajiya da kawo na ba wala na gangare taimako su kuma bebe wa zannu a nan kad kuzibu a to a ka ya gafa za jama'a ji ba yare kan ga jawo nasuruna wuce su ko bebe ya? ikacin hadisin su ibn imam bukhari da hadisi ibn shahab na bi da ba abla ibn shahab wani <coughs> eh, muhammad ibn shahab ko imam zuri ko <coughs> wala hadisi bi da ba urwatu ibn zubairu ga urwa bai bin aisha ga ina annabi sallallahu alaihi wasallam ga na soko ga hatta yi zasta asar rusuluna kima na gannan man wace kwaje ya ba malama wace kwaje wa bayani kultu rotu bin zubairu ga mai gina sai da tuna aisha ga magan a kuzibu an kuzibu kicili faruwa jo kuzibu yo kashi kuzibu yo kai ga wala na ga kuzibu riwayayen asim kiraya hamza kisaya abu jafar da khalafi zane kene zime bube kuzibu ga sai datna aisha ya unge fagana unge kuzibu eh ga imaji ga kando ga iga ga ga a zaga manama iga ga ga an wa zannu annahum kad kuzibu a to da hakika jiga lalle a zaga mana a ga ga ci ma sai ga ga annahum kad kuzibu a la ga ga mana zuci ai eh, ga wa yana labe da ba su kono wula ga gamana ta tsanga da no da su ko gamana wa ba ne ga su ko ji gamana balantana a ca ga ga wuza ha eh? sai da tana shaga kun ribuyo kuntu urwatu ga mun kiya sai da tana bi ga ga tafakadiste kanu nama ayyaki ni dai bana su ko ga wa zannu annahum qad kuzibu sai da tuna aisha ga ai kawman kazzabuhum abogo zannu na ba ga wani sai da tuna aisha ga la laqad istaykanu bi zalika zannu na labe ba ga wani wuji zannu ya shakkaya zannu ya yakini wa fasara sai da tuna aisha ya jiya rotu zubairu na dawana a ci a kikaya gafa a lagagama na zuci wa yi na biya da basu ko bai yi na wu gaggama na gai ma'ana wa zonu wajen akpayawa wa gan nga wuke biyu to na ma eti riwayan kuzi bo ku? sai da tana shiga hum atba'ur rusul الذين آمنوا بربهم وصدقوا فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استأسى الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله إلا ذلك آه، so sai da tunashi wani bambanci yayi tsakanin ya kuzibo da kuzibi na marwaya guba ba na ruwayoyo sabaiya kirawoyo sabayya so a to ya e gi makanta ji a to a tibawu ji a ga yabe e wa damu ga karatu na matuci na zila a yi dana daga e na ma ci gayo wuce biyari taimako soko biyari kan ga nasuru na wuce ya da begancin da yake ma da ga gaga lokaci na tsoba alfijiri gana mini ya shi wani ngayi lokaci ya shi na ba jiku fagana azaba ga kun azaba wala ga kun wala kan gaga wuce su kai biyu inna ma al usri fa ma al yusra inna ma al usri yusra so ibogo yi gaba ka wani bara musu kai ma. ene ji faruwa yi ba nun ba yi buca kuma da gebe izinin layi yi boka yi maji dabara insha Allah ya yi soko ya ba soko addu'a ya yi da suna wangi wangi uji ya yi ganin da sifan wangi wangi uji soko nga yi lugu agba tukwa kafiri yoma soko ga jiwala da kin babu so ko ya yi wuce wala yi yolo ta ti kafin na ije da gani bawon yana wala musulunci na yi jino wala wata ti kafin ce izza ya wayo wuyo so kwa ya yi egba ya wayo wuyo so kwa wuce jugu ya ma maki ya yi ji قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون لقد كان في قصصهم عبرة lalle mini ba kwanye ya tagaji wani ja kiyayi annabawa jina har dagwa wani annabi yusuf na kiyayi na alayhi salam ibratu lura dabo ya e, ya lura dabo da ulil albabi ya zane zuge an kalina gala man wace ko na ka tafsirul karim rahman na fi tafsirul kalam mannan wula a karshe zo bayan kisa na biyu yusuf na wula fawaid zbe ta'alim zbe ngushi ba tutu ngashi ba ibratun ɗaya eh, lura ji dabo ya zane ji hankali na ma kana hadithan yuftara ujiye ta juya na ja tsana a bayani wani hakika na ji faruwa nan gasa so ko sayayi wa yi boyu ba da muhammadu yau ga walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi qur'ani nan fi face gaskiya wani la na shiga yi littafi ko jina bayani ya qur'ani mun duba gani bi ha injila da tawraji da zabura jina ha mun da ju da bayani jina na ju haliya te wani eh wale dan gurkon min qur'ani wa su littafi wuce ba amma ga ga bayani ya qur'ani gugu bi littafi mu faru ci a tasdiqan ladhi bayna yadayhi bayani qur'ani kan wani gwa kago waga da yadda min ya a tauro injilo wuce agun bai kurani ke yanyi wuyo na alu kitabu yi lafi bona ahbaru jibe rubani ja gala gama na wuce fibo ice le wuce yagun agun bai kurani walakin tasdiq alladhi bayna yaday wa tafsila kulli shay qur'ani menu yana ya yo ya bayani ka ka ka ka kan ya dondo wa huda e ba mu qur'ani wa rahma muke yagun ya soko da kawai yi na ne su ce mani garbi wani su kwai da tacin abu ale kemina yi ga manwaci ko a sheik abdurrahman ibn nasir asadi wani lafa waye da ya na jiyaji karatu kayan sura na wani inda ciji kayi lamitsu fa inda cijani inda ci dabo ila la mi sufa wa ji karafi kafi la karatu ni gikin na idi hankali da ji lo inda ci na ji man la yi mada man sarai na mini ubo <clears throat> ga min karatu na sura na wiya ta nabi sufa wiya na mugaye wani yi na yayi bai fiya bai shiwu ne zunubi wunde da mu. zunubi wen kubo kaza zunubi yin yo na ni ni ga tsami wa diwa lo kamana eh daga gamanan ne waga gamanan ni zuwa ci ga waga gamanan gamanan wuce wa gutsa gamanan wurga wa ke yezo gamanan da yalwa ni da wannan gamanan wuce ma da giba so ipi ya bi zunubi irin dombe zunubi shu ne wen matiga wen laza lo wato wen ya zai zuma wen laza su guri rayuwa ba in ya gya na biyu su fi jina wani a karshe ibabe kwa eh kibo wato ya guna da bai anabi yusufi bai anabi nuwaye uci ugbo anabinci wuta ya gbale gunci wuta kan fa bai ayina ki ya gi wuci da ta su ko alefi je ti kama a ciga mini karatu na ke layi don da mini fawaidin sura nuna ga ga kan don da ya zo ga lami mini da da na banan ele su ko ba na ma ga annabi yusuf ibele mini wuya ga fitina zulaikha dana nke a famba gani mai fitina yin zagi na yi fijo wani ba ta da ya gan su ga gan uju lazini uju uju gato qala rabbi sijnu ahabbu ilayya goma na na da ci zane zo a tafe ga misu be na goma milanti ya ta can abu mi dan da kurkuku bi ciyo wa gan wundan da bana jun a fun shara a gan su belen ba su kwaye na gamalan haye jiga a fi kan ga da kurkuku na wudu na kurkuku so man guna fi bici da na bana ga alli da laifi su kona min karatu nan ga sura na ke layi nan ga cule e bajo kama kama su kwa na biyu su ke zina wuce e gwa na biyu su fudan ujiwa annabi yusuf sun tamiu zulaiha tamiu waziri tamiu ga laifin na jiya na biyu sufa in zagi zo tana fi zona ta bai gomi ga laifin na jiya na biyu sufa Allah ta baraka wa ta'ala eh wuce ke yari be ban na, rina eh, wa shaida shahidu mi aliya wale ji bayani teri wuce yau kakan wa gbagbo be gutaya kashin jacan in maga soko gayi wato zane ruwa kun ya riya cin dondona su ko to mai riya ya nabi yusuf bana ga kadhalika linasrifa anhu su'a wal fasha innahu min ibadina al mukhlasin ta dondona na yi mukhlasu su kwa zannan kai na wa ya ji na zanna ji zinana to bayanin ne yake da ba ga ya ga shawa nan a ga uji gaga erigo gobe gutan ne kawai da ike da nibe eri wuce mai yo nga mai ga iblis wato jiri a ga gwa nabi su fudan a ga ki dalilin a ganga su ko ga kazalika da nasrufa anhu su'a wal fasha innahu min ibadina al mukhlasin ke annabi yusuf mini wujin wujubin mudan na ji al-mukhlasu na nan alalima min suratul eh, hijiro lokacin da su kwanye iblisu tiya aljanna wani a ga iblisu gagabe su kwan ga rabbi eh bima aghwaytani law zayyinanna lahum fil ardi wa law lahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin so wani jini fi gaga zane ji gayi wujiyar su ko jini ji za taka na su kwali taka na wuya a jagiza so ko ci ga annabi yusuf je ga wanda mini inna umi ibadin al mukhlasin aga to mu caje ri da wani shaitan ne waye je annabi yusuf ga fa annabi yusuf gizare a so bago inji kokari su da gurjiye na kanun da aga jiye a jiye da boji wangi galugwa wadda ya giba na kanu da aka toya ka zaban za a no ga ga zaban za yau a ji kokoro loje ga na ja fe jiya fe gaga wani alkhairi nan iga ta hadisi wuce ma hadisi na ga annabi sallallahu alaihi wasallam shishi a ci mai ku ga gogan a ci fe a ci fe a <clears throat> ci fe ke kunji a ka za guru yo da guru a fe gaga wani alkhairi annabi ga wajabat wajabat ake bala kun do ci gogan eh, a fe gagun dede yau za dede wa ga fo bi wi ka za dede annabi ga wajabat wajabat anya annabi ga ga e ga e ce za ku baba no amai kaka ya ji boji a da boji irin ya waje bata maga ga ci abu ga ye e na za ji eh, ga ga ya ci za ci ci wannan ga do ga mutu eh aga ga ga za guru oyo to ba so ko ga ji za guru aga za dede oyo za dede mutu ga soko a shi tukpo ga za dede ba to ba soko so yi to bo soko yi na kure ji bebe ji yi no boju wangi ji ipi a boju be boju sakwa ji ipi be gamane ipi a be numra ya alikawali ipi a gani be binakuti iye bodo ji ila be ji laye ji ji igbodo ji zuma ilifadha ni ja toji zumetia la khairi wana ilifadha ni ja yebo anabi muhammadu ya yebo sunna adabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam so da ya ce da bai zo bayan sura nan su kuyi dajiyawo karatu na yi jibe daga gari da yinin nuna yawa ga ala karatu gikini nan in don da yi gaggan abin nan caji daidai nan fadin yi su kuyo su kuga yi cinan gawa mana su kuyi jin gawa mai dajiyawo ana da mini ya karatu mai jin kwata na ya aji aji aji nan su kuga lagos dabara ta man alugwa alugwa na dabo daga gayi ya ba karatu na su kwa shatan ya yi gizan nan mm, la ziki gai shatan yi la ya tusa kwanci yi rubu wo yan mm, don da yi gaza abu ya tibi cice wani ya kan bayi wuyo rake boyi ma wuyo su kwa yi laifi fagani da yi mm. a fana zane ji gaba soko a ciji ji ba soko na gai gila na su kwa da ta ci haɓar gila da jannatin firdausi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa alaikum wa rahmatullahi